amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwanmu wannan rana mai albarka cikin wannan masallaci jami'ul budairi don ci gaba da karatu cikin littafin albidayatu fi ilmi al-aqida wanda littafi ne wanda ke magana akan aqida idan an ce aqida mun yi bayani shine imani imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafan Allah imani da manzannin Allah imani da ranar lahira imani da ƙaddara, alkhairinsa da sharrinsa wannan shi ake kira da aƙida. idan ba a manta ba wannan shine zama na biyu kenan cikin wannan littafi mai albarka zama na biyu kenan zama na farko mun karanta babi na farko wanda akwai dawabit a ƙarƙashinsa guda bakwai ko mun karanta wa'insu kuma daga ciki wanda mun yi magana a kan imani da Allah muka ce wa fihi sab'atu dawabit الضابط الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله الضابط الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة الضابط الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله بما سماه ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الضابط الرابع الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف wanda muka ce za mu ɗanyi bayani dangane da wa'annan abe baɗan amma a gurguje maimai zuwa ga karatun da ya gabata muka ce addabit al'awwal ƙa'ida na farko mun yi bayani dangane da bambancin dabit da ƙa'ida ko muka ce shi dabit ya tasu bi babin wahid yana keɓantar babi ne guda ɗaya an gane ƙa'ida kuma a ammu min dabit don a ƙarƙashin ta akan samu abuwab ko mun yi bayani to amma dai haka in ka zo a fassara sai dai ka ce dabit ka'ida muka ce ad-dabit ka'ida na farko shafi na nawa nake karantawa shi na bakwai ko shafi na bakwai malam yace tauhidur rububiyya tauhidur rububiyya menene tauhidin rububiyya sai ce huwa ifradullahi shine kadaita Allah bi af'alihi da ayyukansa ka kaɗai ta Allah da ayyukansa shi kaɗai yayi wannan aikin na halitta na kashewa na rayawa na ba da lafiya na azurtawa na saukar da ruwan sama na jujjuya al'amura dare ya zo rana ta zo safiya ta yi waye wannan duk aikin Allah ne ka kaɗai tashi shi kaɗai shi kaɗai ke wannan aikin kayi tauhidin rububiyya muka ce ad sani ka'ida kuma na biyu tauhidul uluhiyya shine tauhidul uluhiyya shi ma malin yace huwa ifradullahi shine kadaita Allah bil ibadati da bauta dukkanin wani nau'i na bauta ka kadaita Allah shi kadai haƙƙinsa ne kada ka ɗauka ka ba wani an gane kada ka yi wa wani abin da Allah kaɗai akewa, wannan nan ko koda annabi ne wannan nan koda mala'ika ne Wani nan koda waliyi ne haƙƙi ne na Allah shi kaɗai wahdahu la sharika lahu wato idan muka duba za mu ga kamar tauhidin rububiyya wani shimfiɗa ne na tauhidul uluhiyya kamar shimfiɗa ne saboda Allah shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi shi kaɗai kaga shimfiɗa ne to tunda shi shi kaɗai yayi wannan abun to wajen bauta ma shi kaɗai ya cancanta a ba. shi yasa al-imam ibn kathir a cikin tafsirinsa daidai fadin Allah maɗaukaki ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was samaa bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa an ta'lamun ta da Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane i'budu rabbakum ku bautata wa ubangijinku allazi khalaqakum wannan da ya halicce ku walladina min qablikum ya kuma halicci waɗanda sai kafin ku kaga Allah ya ce shi ya halicce ku shi ya halicci waɗanda sai kafin ku sai Allah ya faɗa ayyukan da yake yi allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa kamar shimfiɗa wasama'a bina'an sama kamar gini wannan duk aikinsa ne wa zala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati ya fitar da tsirrai da wannan ruwa rizqan lakum dan arziki gare ku dan amfani gare ku sai Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhalin ku kuna sani kun san ba su suka yi wancan aiki ba kaga Allah ya ce a bautata masa sai ya faɗi cancantarsa ga wannan bautar shi yayi kaza yayi kaza yayi halitta ya shimfiɗa ƙasa yayi kaza yayi kaza to tunda shi shi kadai yayi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun shi yasa al-imam ibn kasir yace al-khaliqu li hadhihi al-ashiya'i huwa al-musta'iqu lil ibada ya ce mahalicin waɗannan abubuwa shi ya cancanci abotata masa kaga kamar shimfiɗa ne shi ya kaza ya kaza to da a wajen bauta ma shi ya cancanta abota sa masa tun da shi shi kadai ya yi shi ne tau'idul uluhiyya huwa ifradullahi shi ne kadai ta Allah bil ibadati da bauta addabitu salis ƙa'ida na uku tauhidul asma'i was sifati tauhidin sunaye da siffofi menene shi huwa ifradullahi shine kadaita Allah ka kadaita shi ka yadda shi kadai ne bima samma da abin da Allah ya ambata wa wasafa bihi nafsahu ya kuma siffanta kansa da wannan abu Allah ya ce sunansa kaza siffarsa kaza an gane wa wasafa bihi nafsahu ya kuma siffanta kansa da wannan abu a ina fi kitabihi a cikin littafinsa shine alqur'ani wa ala lisani rasulihi hakan nan a harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa manzan Allah sallama aikinsa kaza siffarsa kaza sunansa kaza to dole shi ma ka yadda ka ta Allah kai imani da wannan abu malam yace ad-dabitur rabi'u ƙa'ida na hudu yace al-imanu imani bi sifatillahi da siffofi na Allah min gairi taharifin ba tare da taharifi ba canjawa za mu bayani akan taharif da kuma anwa'uhu wala awilin ba tare da tawili ba shi ma za mu bayaninsa da anwa'uhu wala tashbihin ba tare da tashbihi ba shine kamantawa wala takyifin ba tare da kayyafawa ba shine ka ambaci yanda siffar Allah take ba a haka an gane to wannan anan muka tsaya sai karatun yau wanda in muka gama karatun yau sai mu koma kuma mai sharhin na baya an gane malam yace ad-dabitul khamisu qa'ida na biyar al-ibadatu ko al-ibadatu an gane bil jam'i al-ibadatu arba'atu aqsamin malam yace al-ibadatu ibadodi an gane al'ibadatu ibadodi arba'atu ƙasamin kaso hudu ne ibadodi kaso nawa ne kaso hudu ne al'ibadatu ibadodi arba'atu a ƙasamin kaso hudu ne na ɗaya ibadatun badaniyatun ibadodi na jiki an gane ibadodi na jiki shine ibadatun badaniyatun ibadodi na jiki na ɗaya kenan ko na biyu ibadatun ƙauliyatun ibadodi na faɗi na magana na firici an gane ibadatun ƙauliyatun ibadodi na magana ibadodi na magana na uku ibadatun maliyatun ibadodi na dukiya da dukiya ake yin su su kuma an gane ibadatun maliyatun ibadodi na dukiya na hudu ibadatun kalbiyatun ibadodi na zuciya ibada ce amma da zuciya ake yin ta an gane sai malam ya ce dabitu sadis at-tawassulu qismani malam ce at-tawassulu qismani malam ya ce tawassuli kaso biyu ne A tawassulul mashru'u akwai tawassuli abin shar'antawa wacce shari'a ta shar'anta shi menene shi sai ce huwa tawassulu shine tawassuli ila Allah zuwa ga Allah tsani kamun kafa zuwa ga Allah bismin da wani suna min asma'ihi daga cikin sunayen Allah ka kama kafa da wannan sunan kai tsani da wannan sunan zuwa ga Allah au sifatin ko wata sifa min sifatihi daga cikin siffofi na Allah an gane au sifatin ko wata sifa min sifatihi daga cikin siffofinsa au bi amalin salihin ko kuma da aiki na kwarai aiki na gari au bi amalin salihin ko kuma da aiki na kwarai da aiki na gari au bi talabi du'a'i ko kuma da neman addu'a shine au bi talabi du'a'i ko kuma da neman addu'a ar rajul salihi daga mutum na kwarai mutum na gari kaga mutum yana da alamar salaha kullum da shi ake sallah an gane ka zo ka same shi ka ce da Allah a sa ni cikin addu'a ina da wata bukata ina so Allah i biya min an gane wanda kaga alamar salaha tattare da shi shine au bi talabi du'a'i ko kuma da neman addu'a minar rajulis salihi daga mutum na kwarai daga mutum na gari wannan shine at-tawassulul mashru'u tawassuli wanda Allah ya shara'anta na biyu at-tawassulul mamnu'u tawassuli wanda aka hana an gane tawassuli abin hanawa shine at-tawassulul mamnu'u tawassuli abin hanawa yace shine at-tawassulu ila Allah shine tawassuli zuwa ga Allah bima lam yasbut fi shar'i annahu wasilatun da dukkanin abin da bai tabbata ba cikin shari'a cewa wannan tsani ne cewa wannan wasila ne an gane shine bima lam yasbut da duk abin da bai tabbata ba fi shar'i a cikin shari'a annahu wasilatun cewa wannan abin wasila ne an gane kaga wannan kenan idan aya ce daman idan aka samu a cikin aya wannan babu maganar bincike ko saboda shi qur'ani qat'iyyus subuti ne ko zalikal kitabu la raiba fihi haka kuma la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi to amma in bangaren hadisi ne to kuma sai a koma gurin malaman hadisi an gane su ne za su yi bayanin ingancin wannan hadisi in bai tabbata ba za su yi bayani to kaga wannan malam ya baka ka'ida ne an gane ko da ya zo a cikin hadisi in bai tabbata ba to wannan tawassuli da wannan abin an hana shine at-tawassulu ila Allah tawassuli zuwa ga Allah bima lam yasbut da abin da bai tabbata ba fi shar'i a cikin shari'a annahu wasilatun cewa wannan abin wasila ne ina ganin za mu tsaya anan sai mu tashi a sabiu ko zan ƙara maimaita karatun yau sai mu bayanin karatun ran nan an gane malam yace ad khamisu ƙa'ida na biyar al-ibadatu ibadodi arba'atu aqsamin malam yace kaso hudu ne al-ibadatu ibadodi arba'atu aqsamin kaso hudu ne an gane ibadatun badaniyatun na ɗaya kenan akwai ibadodi na jiki shine badaniya na jiki na ɗaya ibadatun badaniyatun ibadodi na jiki na biyu ibadatun ƙauliyatun ibadodi na faɗi na magana kenan ibadatun ƙauliyatun ibadodi na faɗi sai shafi na gaba shafi na takwas ko na uku ibadatun maliyatun ibadodi na dukiya ibadatun maliyatun ibadodi na dukiya sai na hudu ibadatun qalbiyatun ibadodi na zuciya ibadodi na zuciya shine qalbiyatun ad sadis qa'ida na shida at-tawassulu tawassuli qismani kaso ne at-tawassul al-mashru'u tawassuli wanda aka shar'anta abin shar'antawa wa huwa at-tawassulu shine tawassuli ila Allah zuwa ga Allah shine tsani zuwa ga Allah an gane ko neman tsani zuwa ga Allah ko kama tsani zuwa ga Allah bismin da wani suna min asma'ihi daga cikin sunayensa shi Allah au sifatin ko wata sifa min sifatihi daga cikin siffofinsa kamar yadda Allah ya ce walillahi asmaul husna ko sai Allah ya ce fad'uhu biha an gane au bi amalin salihin ko kuma da aiki nagari an gane au bi amalin salihin ko kuma da aiki nagari kamar kissar da annabi sallama ya bayar mutane uku an gane da suka yi tafiya dare yayi an gane haka nan hadari ya haɗo ana wannan kawai sai suka shige cikin wani kogo suna shigewa sai marmara ƙato kawai sai ya gangaro ya zo ya rufe wannan kogon nan suka ce babu abin da zai tseratar da mu daga abin da muke face mu roƙi Allah da kyawawan ayyukanmu wanda kowa daga cikinsu ya roƙi Allah wannan ya ce ya kasance yana da iyaye guda biyu ko haka yana tafiya ya yi ciyawa ga abincin dabbobi haka ga harkokinsa nan wata rana ya zo kawai sai tara iyayen nan nasa sun yi bacci kuma ya ya gabatar da iyalansa haka ya tsaya har sai da suka tashi ko shi ma ya roƙi Allah da wannan da kuma mutumin da yake da wata 'yar uwa ma'abociya kyau ta zo ta kawo bukata cewa tana da bukata ya taimaka mata ya ce ai sai ya yi lalata da ita haka dai ta tafi ta ji tsoron Allah ta tafi ba ta yadda ba haka dai har ta shiga cikin yanayi na damuwa da tsanani wanda har ta zo ta sallama kanta wanda ta zo sun yi shiri za su yi lalata ta kwanta an yi wannan taimasa wa'azi ya kuma ji tsoron Allah shi shi kadai ya ji tsoron Allah ya bata kuma ya bata abin kyauta da kuma mutumin da ya sa wa'ansu aiki bayan ya sa su aiki kowa ya karɓi haƙƙinsa sai mutum ɗaya da wannan haƙƙi nasa nan ya sai dabbobi ya ƙulle aka sa su a cikin dabaibi a cikin turke haka yana haihuwa wannan ta haihu wannan ta haihu har ya zama garke guda sai da aka kwana biyu can wannan bawan Allah ya zo karɓar haƙƙinsa sai ce kaga ai duk abin da kake gani wannan daga nan zuwa can duk gaba ɗaya naka ne yace ya dan nazo neman haƙƙi na zaka yi min izgili shin ka yi min izgili yace a ni ba izgili nake ba naka ne haka ya kada wa'annan tumakin ya kada wannan garki ko da daidai da dabaibayi bai ban masa ba duk gaba ɗaya nan ya kwashe shi ma ya roki Allah in dan Allah yi wannan abin gaba ɗaya dai Allah madaukakin sarki ya yaye musu abin da suke ciki na damuwa to kaga wannan shine aw bi amalin salihin an gane sannan kuma aw bi talabi du'a'i min ar-rajul salihi ko kuma da neman addu'a daga mutum na kwarai zaka ga sahabbai suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga mutumin da aka shiga fari ranar juma'a ya zo manzo Allah yana khutuba ya kawo manzo Allah koke yanda aka shiga tsanani dabbobi suna ta halaka an shiga tsanani an shiga cikin fari haka manzo Allah sallama ya daga hannunsa Abdullahi dan eh, Abdullahi dan Abbas yace babu alama hadari a wannan lokaci amma kafin manzon Allah ya sauke hannunsa ana ta ruwa ana ta ruwa nan wannan daga ƙarshe kuma a wata ruwayar aka ce wannan mutumin ne ya dawo juma'a mai zuwa tun daga juma'ar da manzon Allah ya yi wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam har zuwa juma'a ana ta ruwa a wata ruwayar aka ce wannan mutumin shi ya dawo nan a wata ruwayar dai aka ce a'a wani ne ya zo sannan ya gaya manzo Allah sallama cewa ai ana ta halaka saboda wannan ɗin ruwa yayi yawa nan manzon Allah ya roki Allah nan ya ce ai akan duwatsu a cikin jeji na haka manzan Allah kuma ya roƙi Allah su na ƙwarai shine annabin Allah haka kuma Abdullahi Ɗan Abbas ke gayawa ata yake cewa ala uri atamin min ahlil jannati yace hadhihi almar mar'atu sauda أتت النبي صلى الله عليه وسلم inni يا رسول الله إني أسرأ وأتكشف فدعوا nan abdullahi dan abbas ya ce wa ata bana nuna maka wata mace yar aljanna ba ya ce wannan bakan macen ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ma'aikin allah ina farfadiya ana kada ni na kan fitar da tsaraici ka roƙi allah ya yaye min abin da nake ciki kaga tawassuli ta yi da addu'an manzan allah sallallahu alaihi wasallama na manzan allah sallama ya ba ta zaɓi ya ce to in zaki haƙuri kina da aljanna in kuma kin zaɓi na yi miki addu'a to Allah ya yi miki sai in miki sai nan ai ta ce a'a to ta zaɓi aljanna amma a roƙi Allah na idan ta yi farfaɗiyar kada ta ringa fitar da tsaraicinta kaga wannan tawassuli ne da addu'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aw bi talabi du'a min ar-rajul ko kuma da neman addu'a daga mutum na kwarai sai kuma na biyu shine at-tawassul al-mamnu' tawassuli abin hanawa yace ce tawassul ilallahi shi shine tawassuli zuwa ga Allah bima lam yasbut da abin da bai tabbata ba fi shar'i a shari'a annahu wasilatun cewa wannan wasila ne an gane duk abin da bai tabbata cewa wasila bane to wannan an hana ba a kamun kafa da shi to wannan a gurguje zan yi sharhin na yau sa'annan sai in koma na biya bashi daman na ce zan yi sharhi ko yawa mu fara da na yau malam na yau da ya ce al'ibadatu arba'atu aqsamin malam ya ce ibadodi al'ibadatu jam'i ne na ibada an gane jam'i ne na me na ibada an gane ibadatun jam'i ne na ibadatun malam ya ce to ibadatun badaniyatun ibadatun ƙauliyatun ibadatun maliyatun ibadatun qalbiyya menene al'ibada asali a larabci idan aka ce al'ibada an gane asalinsa shine at-tadhlil an gane at-tadhlil an gane shine kaskantar da kai an gane kaskantarwa haka a larabci sukan ce tariqun mu'abbadun an gane tariqun mu'abbadun ai muzallalun an gani haka aka ciri sunan al'abdu bawa ai daga ibada ne saboda me suka ce li zillatihi li maulahu saboda kaskantar da kansa da yake ga shugabansa shi yasa ake ce masa al'abdu kaga min al'ibadati ne to asalin ibada a lugha an gane shine al-khudu' wa tadhallulu an gane ƙanƙan da kai da ƙasƙantar da kai an gane shine al'ibada a luga kenan haka akwai ta'arifinta a shari'a kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗi a cikin littafinsa al'ubudiyya ya yi ta'arifin ibada ya ce yasimun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yardahu min al'aqawali wal af'ali zahirati wal Ya yace ibada shine ismun suna ne jami'un mai gamewa ismun suna ne jami'un mai tattarewa mai gamewa likulli kulli ma Ibu wallahu ga dukkanin abin da Allah yake so suna ne da ya game dukkanin abin da Allah yake so wayar zahu. kuma Allah yake yadda da wannan abin Allah yana son sa kuma yana yadda da shi minal aqwali na daga zantuka kaga irin karatun alqur'ani wannan karatun alqur'ani daga cikin anwa'ul ibada ko samun ibada wanne ne daga ciki akwai ibadatun maliyyatun, akwai ibadatun badaniyatun akwai ibadatun qalbiyya ko akwai kuma ibadatun Kwaya nawa ne hudu to karatun Alkur'ani fa min al'aƙawali zikiri nan yana daga cikin wanne kenan eh yawa ƙauliya ko tunda faɗi ake da baki ake furtawa haka zikiri salatin annabi sallallahu alaihi istighfari wannan dukkaninsa min aƙawali yana daga cikin zantuka ne faɗi ake shi yasa yace yasmun ita suna ne jami'un mai gamewa mai tattarewa li kulli ma yuhibbu Allah ga dukkanin abin da Allah yake so wayar dahu kuma Allah yake yadda da wannan abu min al aqwali na daga zantuka abin da ake faɗi an gane wal af'ali da kuma ayyuka wal af'ali da kuma ayyuka az-zahirati wal batina nasarari da na ɓoye an gane akwai amalul kalbi aiko aikin zuciya kamar irin Ikhilasi ko Ikhilasi aiki ne na zuciya kamar irin attaqawa aiki ne na zuciya maza Allah ma yace attaqawa hahuna ko alkhashiya ko hawunan duk yana daga cikin ibada an gane to da haka kaga min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batina da haka ibada suna ne da ya game duk abin da Allah yake so Allah kuma yake yadda da wannan abin na daga zantuka ne wanda ake faɗi da baki an gane da ayyuka waɗanda ake yin su daga bai kamar sallah kaga ibada ce badaniya ko kama aikin hajji shi ma ibada ne ko badaniya haka kaga min al-aqwali wal af'ali na daga ayyuka an gane na daga ayyuka az-zahirati wal batina waɗanda suke na fili da na ɓoye wannan shine ma'anar ibada a shari'a kamar yadda kuma al-imam ibn al-qayyim shi yake faɗi a cikin nuniyarsa cewa ibada shine cikasso ga Allah maɗaukacin sarki tare da ƙanƙan da kai an gane cikasso ga Allah da kuma ƙanƙan da kai ga Allah kaga shi Allah ana bautata masa ne don ana son sa an gane ana bautata masa ne don ana sansa sa shi yasa sai ka hada abu guda biyu tabbas Allah yana da azaba tabbas kuma wajibi ne a ji tsoron Allah saboda azabarsa ga saɓanin wanda za ka yi wa da'a kai masa biyayya kila ba san sa ai kake ba karfa karfa ne ko eh karfa karfa ne kila za ka ga mutum za ka yi masa biyayya dan ai daman ita ibadar ai ana gina ta ne akan umarni an gane ita mabaniyatun ne e, ita mabaniyatun ce alal awamir an gane shi yasa manzon sallama ke cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu ko man amila amalan laysa alayya amruna fa huwa raddu saboda ana gina ta ne an gane akan umarni shi yasa malama suka ce al aslu fil ibadati at tawaqquf asali a cikin ibada shine ka tsaya kakkai sai an ce kai an gane idan kai ba a ce kai ba bakka da lada shi yasa ake cewa kayi bida'a saboda Allah bai ce ba an gane idan kuma Allah ya ce to Allah zai faɗi yanda za a yi ko shi yasa Allah ya aiko mutum ba aljan ba saboda ya koya mana yanda muke yin ibada saboda yana yin abubuwan da mu ma muna yi mutum ne sallallahu alaihi wasallama kaga diddan Allah ya tsewa da bayi wujja to shi yasa ibada kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim yake fadi shine kamalul muhabbati, ma'a kamalul dhilli an gane wato cikas soyayyar Allah cikas so da kuma cikar kankan da kai yake cewa wa ibadatur rahmani ghayatu ubbihi ma'a dhillu abidihi huma qutbani ma'a dhilli abidihi huma qutbani yace wa ibadatun rahmani yace bauta ar-rahman ibada kenan na ar-rahman shine Allah ghayatu hubbihi shine matuƙar sansa an gane yace ma'a zulli abidihi tare da kuma kaskantar da kai na wanda yake bautar Allah ɗin zai so Allah kuma ya kaskantar da kai wa Allah yace wuma qutubani kaga kwaya biyun ne sune qutubai kamar tushe ko ginshiki ko rukuni an gane na shi ibadar Allah hakan nan a sheikh hafiz alu hakami yake cewa mal ibadatu hiya jami'un li likulli ma yarda al-ilahu sami'u yace mal ibadatu yace sannan ibada hiyasmun jami'un yace ita suna ne wanda yake gamewa li kulli ma yardal ilahu sami'u an gane ga dukkanin abin da al'ilahu Allah as-sami'u mai ji yake yadda da shi an gane shi yasa kuma baka sanin Allah ya yadda da abu sai ta hanyar wahayi ko baka yi rajaman bil ghaibi ko kama ra'aitan nasa shi yasa mai akhdar yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fihi Eh, sai ka san hukuncin Allah a ciki to kaga wannan shine ibada shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batina suna ne wanda ya game duk abin da Allah yake so kuma Allah ya yarda da wannan abu na daga zantuka wanda ake faɗi da kuma ayyuka ibadan nan kuma tana da rukunai guda uku an gane rukunai idan aka ce abu rukuni shine abinda wannan abu baya yuyuwa da shi kuma yana cikin wannan abu an gane abinda wannan abun baya cika baya yoyuwa sai da shi kuma yana cikin wannan abu kaga bambancin rukuni da sharaɗi kenan an gane sharaɗi a shi a wajen abin yake kaga shurutus salati ai shi a cikin sallah yake a a wajen sallah yake shurutus sala ko an gane shi a wajen sallah yake ba a cikin sallah ba amma arkanus salah a cikin sallah yake irin karatun fatiha ko kaga ai a cikin sallah yake ko amma shurutus sala duk gaba ɗaya zaka ga a wajen sallah din ai suke kafin a zo sallan ne kamar su ne matattakala kafin a hau to kaga akwai abubuwan da wato ibadan nan ba ta yuyuwa sai da su su ne arkanul ibada rukunai na wannan ibada abu na farko akwai al-ikhlas abu na biyu akwai as abu na uku akwai al-mutaba'a an gane wa'annan su ne arkanul ibada al-ikhlas ikhlasi menene ikhlasi ne a takaice kayi abu dan Allah Allah ka nufata kaɗai. an gane cikin aikinka Allah kawai ka nufata ba ka duban halitta ko wani ya saka ma ko wani ya zage ka kai dubba wannan kake kalla ba kawai kai burinka Allah ya yadda da abin da kake ko bai yadda da shi ba kaka za kai ka yadda da Allah ba ka yadda da bayin Allah ba wannan shine ikhlasi kuma Sharaɗi ne na Allah ya karbi ibada in babu shi to wannan ibada sunan ta babu kamar sallah ce mutum yayi ba tare da alwala ba ai ba shi da sallah ko haka to in mutum yayi bautar Allah ba tare da ikhlasi ba dan Allah ya faɗi shine ma umarnin da aka yi banda shi ba ai wani umarni na ayi ibada da wani abu in ba shi ba wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din haka kuma a wata ayar Allah ya ce fa'abudillaha mukhlisan lahu din ko alalillahi dinul khalis shi yasa dole sai an sami ikhlasi kai saboda Allah shi yasa da Allah yake faɗi suratul mulk Allah ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Fudail bin Iyad Fudail bin Iyad ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai Yace ce ahsanu amala ku duba fa Allah ya ce shi ne wanda ya halicci mutuwa da rayuwa Dan ya jarrabe ku ya tantance ayyukum ahsanu amala Allah bai ce aksaru ba an gane ahsanu wanne ne daga cikin ku mafi kyawun aiki Yace ce ahsanu amala Yace ce akhlasuhu wa aswabuhu suka ce ya aba ali ma akhlasuhu wa ma aswabuhu Yace ce innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal yace hatta yakuna khalisan sawaban yace al khalisu kana lillahi azza wa jalla was sawabu ma kana ala sunnah yace da Allah yace shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarrabe ku wanene daga cikin ku mafi kyawun aiki ya ce akhlasuhu wanne ne aikinsa ya kasance akhlas wa aswabuhu wanne ne aikinsa ya kasance aswab sai suka ce menene aswab da akhlas sai ce idan aiki ya kasance khalisan amma bai kasance sawaban ba ba za a karba ba sa'an nan idan ya kasance sawaban kuma bai kasance khalisan ba ba za a karba ba ya ce har sai aiki ya kasance khalis ya kasance sawab yace alkhalisu idan an ce alkhalis shine idza kana lillahi azza wa jalla in ya kasance na Allah ne Allah aka yi wa Allah aka nifata an gane ba mutum yayi bane dan a yaba masa shi yasa annabi salama ya yace mutane guda uku an gane su ne waɗanda Allah zai fara hukunci a tsakaninsu gobe alkiyama za a zo da makarancin alkur'ani ya yi karatun alkur'ani ya karantar Allah itse da shi ya gaya masa ni'imomin da ya masa na baka ilimi na baka daɗin sauti nema kaza nema kaza Allah duk ya gaya masa Allah ya ce to me kai da wannan ni'imar ce ai Allah na koyi alkur'ani na koyar na ta karantarwa ni ne can ni ne can ni ne can Allah na yi ne don kai Allah ya ce ka zabta, ya ce kayi ƙarya ya ce ƙara'ata liyu ƙala ƙare faƙad ƙila ai kayi karatun ne saboda ce kawai wani ai makaranti ne ce a ai wani ya iya a ya ce saboda haka kai zai ce ka koyi ilimi ne saboda a ce kai ai malam ne ba dama ana faɗi kana jin daɗi ce ai ba dama kila in mutum yana yi da wani irin samfuri ma haka in ya ji an yabe shi an yi kabbara sai ya ji daɗi sai ƙara canjawa ce ai ba wasa ba ji daɗi ya ƙara ce to Allah sai ya ce masa saboda haka ne sai Allah ya yi umarni ya ce a yi wutar nama da shi akwai kuma wanda zai zo shi kuma jihadi ya yi har aka aka karɓi rayuwarsa yi jihadi yi jihadi har ya mutu a filin yaƙi shi ma ya zo Allah ya gaya masa irin ni'imomi da ya masa ya tabbatar eh Allah ya yi masa ya ce to me kai da ita ya ce ai ai ya Allah ya ubangiji na yi jihadi ne ta yaƙi har aka karɓi rayuwata a hanyarka Allah maɗaukacin sarki ya ce ƙarya kake ya ce kayi ne dan saboda a ce liyu eh, don a ce liyu qal innaka jari qad qila ce ai saboda a ce ai wane sadauki ne ce to an faɗi kuma a haka Allah ce a yi wutar jahannama da shi sai a zo da mutumin da Allah ya bashi dukiya shi ma a tsere shi Allah ya gaya masa duk ni'imomin da ya masa na baka dukiya na baka kaza na mallaka ma kaza me kai da ita ce ai Allah ne ta ciyarwa ne a hanyar ka ai ba wata hanya wacce kake so a ciyar ya ubangiji face na ciyar cikinta nan ma Allah ya karyata shi ce karya kake ce ai ka ciyar ne li yuqala jawadun faqad qila saboda a ce kai wani ai yana da kyauta ce ai duk taimako idan aka nema su wani shine a gaba Allah zaka tausaya wa al'umma nan wani lokacin da aka zo a gaban mutane zai ce ya bayar amma sai a tabin sa gida daman so yake kawai a faɗi a gani ya bayar Allah suna nan da yawa irin wannan sauka alƙur'anin da ake ko yara idan sun yi sauka ta Alkur'ani an yi wannan taron ko dan wani taro na wata makaranta an gayyato wancan an gayyato wancan an gayyato wancan an zo mutum yana so a ambaci sunansa kawai in ya ji wane ya ba da kaza shi ma sai tashi na ba da miliyan kaza sai a ta faɗi amma wallahi in suka bi shi ta ƙarƙashin ƙasa sallama suke masa kullum a ƙofar gida kaga wannan hakki guda biyu kenan da ma ya bayan babu lada to amma yanzu abu guda biyu ya yi riya kuma bai ma cika ba ya hana kaga ya cutar da su ya sa musu rai shi yasa irin wannan taron da ake nan wani haka in baka bibiya ba sai kaga suna ta zargin malaman, ci ainan nan aka tara muku miliyan kaza ce amma kaji yanzu sun fito suna neman fi sabilillahi nan nan aka tara muku miliyan kaza amma ta karkashin kaza sun ta masa sallama kofar gida kullun sai sun masa sintiri ya iya bayar to daman so yake kawai ya bayar a faɗi ce ah alhaji wani ba dama to shi ma wannan idan aka zo Allah ya ce a'a kayi ne dan a ce a wane yana da kyauta kuma an faɗi shi ma Allah ya umarni a ja shi kan fuskarsa zuwa jahannama Allah ka tsare mu shi yasa sharaɗi ne dole sai ka yi ikhlasi rukuni ne na ibada wanda haƙiƙanin ikhlasi shine an yakuna qasdul abdi wajha Allah azza wa jalla wa daral akhirah shine munfar bawa ya kasance neman yardar Allah da kuma gidan lahira an gane kawai ya kasance kai Allah kake nufata kuma a'a kana yi ne dan Allah ya baka sakamako ranar alkiyama ba wai dan a faɗi ba ko a yabe ka an gane idan kuma mutum ya yi ba dan haka ba to wannan ba shi da lada kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce man kana yuridu la'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma sha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura Allah ya ce dukkanin wanda yake nufatar mai gaggawa ita ce duniya an gane tun anan kake so a faɗi a yabe ka Allah maɗaukacin sarki ya ce da lahu fiha ma sha. shi ma sai abin da muka so za mu gaggauta masa sai mu ba bashi iyaka abin da muka so tunda ba dole ba ne in ne ma nema ma ka samu shi yasa sai abin da Allah ya so yake bayarwa shi ma Allah ya ce liman nuridu ga wanda muka nufata shi ma to kuma sakamakonsa Allah ya ce sun maja'alna lahu jahannama yaslaha ya ce sa'an nan mu sanya jahannama gare shi ya shige ta mazmuman yana abin zargi mad'uran yana abin korewa daga rahamar Allah haka Allah kuma ya ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ayhum mashkura Allah ce wanda kuma ke nufata gidan lahira ya yi aiki irin na gidan lahira din shine wasa'alaha sa'ayaha wa huwa muminin yana mai imani don sharaɗi ne an gane sharaɗi na samun lada sai an yi imani shi yasa da a ce wanda bai yi imani ba ya musulunta zai ce zai ta aiki na alkhairi wannan ba shi da lada an gane ba shi da lada ranar alkiyama saboda sharaɗin karɓar aikin shine sai mutum ya karɓi addinin musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi ya faɗi ko aka gaya masa labarin wani mutum a jahiliya mutum ne nagari yana ciyarwa ya taimaka ya taimaka sai aka tambayi manzo Allah sallallahu shin yana da lada cikin wannan ayyukan da yake sai manzo sallama ya ce shin ya musulunta ga abin da ya gabatar na aiki kaga sharaɗi shine sai ya musulunta an gane sai ya musulunta dan in wani addinin musulunci yake to yayi aikin baban giwa haka Allah ya ce wa mai yabtaghi ghayra al islami dinan Falai yuqbala min wa huwa fil akhirati min al duk wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini ba za a amsa masa ba ranar alkiyama kuma zai kasance daga cikin asararru an gane shi yasa dole sai yayi imani haka a wata ayar Allah maɗaukacin sarki ya faɗi akwai ayoyi da yawa Allah ya ce man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun akwai ayoyi da yawa kuma kamar fadin Allah ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين هكا الله يتشيك بدا بياني ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصاب أوابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصب أوابل فطل والله بما تعملون بصير to kaga kwatankwaci kenan wanda yayi dan Allah sai ya samu ladan Allah wanda kuma bai yi dan Allah ba to ba zai samu wannan ladan ba an gane yayi aikin baban giwa kaga amilatun nasiba kenan taslana rahamiya hamiya ta yi aiki tukuru na wahala amma mutum a shigar da shi jahannama Allah ka tsare mu eh, saboda dukkanin aiki baya karbuwa sai da niyya kyakkyawa kuma shi yasa manzo sallama ya ce innamal a'malu binniyat an gane dukkanin aiki baya tabbata a bada lada a matsayinsa na aiki face da niyya shi yasa har dai izuwa ƙarshen hadisi wa inna ma likulli mar'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi ba shi da lada kenan an gane ya yi ne daman ba dan Allah ba to wannan ba shi da lada shi yasa a hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ce, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya duban jukkunan an gane yaya kake mai kauri ne kai siriri ne kai dan lukuti ne kai ba wannan Allah ke kallo ba an gane ba wannan Allah ke kallo ba hakan baya duban surorinku kai kyakkyawa ne bature ne kai bahaushe ne duk ba wannan Allah ke da bukata ba ai wannan ba zai burge Allah ba ko tunda shi yayi ka haka ta aya wannan zai burge shi shi yayi ka sannan yayi kuma wanda ya fi ka ka haka da haka wannan ba zai burge shi ba shi yasa manzo sallama yake cewa walakin yanzuru ila qulubikum sai dai Allah yana duba zuwa zukatanku ne an gane waye a zuciyarsa ya nufaci Allah waye yayi dan Allah shi yasa ikhlasi sharadi ne an gane sharadi ne na karbar aiki kamar yadda nan yazo cikin hadisi na Abu Musa al-Ash'ari yake cewa su ila Rasul sallama an rajul yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika fi sabilillah aka tambaye manzo sallama dangane da mutumin da yake yaƙi saboda sadaukantaka a ce ai sadauki ne shi sai kai aiwa ne babu dama in ya kutsa ai kaza kaza yake da kuma wannan kawai kabilanci ne an gane kawai shi yana yaƙi ne saboda a ana yi da 'yan kabila kaza ne shi yanzu abin da ya shafe shi ba addinin Allah ba kawai ƙasarsu garinsu haka kawai shi ke ai gabansa da mutumin kuma da yake yi dan riya an gane dan ya nuna wa mutane sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to cikin wa'annan wanne ne yayi dan Allah sai annabi sallallahu alaihi yace man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fa huwa fi sabilillah dukkanin wanda ya yaƙi dan kalmar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya ita ce a sama to shi yayi dan Allah da aka shi ba batun kabila yake ba ba batun ya birge yake ba a yaya addini zai ci gaba an gane yaya tauhidi zai ɗaukaka to kaga wannan sharaɗi ne na karɓar aiki nan akwai asidik shi ma wanda sharaɗi ne sai mutum ya yi da gaskiya an gane sai mutum ya yi da gaskiya ya zuba iyaka iyawarsa an gane ya yi da gaske an gane ya yi idadi da gaske yake saboda haɗuwa da Allah yake shi ma wannan sai ya samu lada kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya an gane inda kana so ka samu lada to sai ka kasance tare da waɗanda suke da gaskiya kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗi dangane da an gane sahabbai cikin suratul ahzab Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ko Allah ya ce daga cikin mumine akwai waɗansu mazaje waɗanda suka gazgata Allah abinda Allah ya musu alƙawari an gane da gaske suke kaga wannan su ne za su samu lada dan dole ne Allah ya tantance tsakanin masu gaskiya da kuma waɗanda suke makaryata kamar yadda Allah ya faɗi Allah ya ce alif lamin ahsiban nasu ayyutarku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ya ce wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin dole Allah ya tantance su waye masu gaskiya su waye masu ƙarya to da ka sharadi ne sai an samu as-sidiq an gane sai an samu as-sidiq wanda mutum da gaske yake sa'annan zai samu wannan lada sa'annan sharadi na uku sai an samu almutaba'a an gane sai mutum ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wannan aiki babu wata ibada da take sunanta ibada wallahi manzo Allah ya yi ta duk wani abu da Allah yake so shi yasa ya fi kowa idan kuka duba za ku ga bayi da Allah yake so ya fi ɗora musu taklifi saboda su ƙure maleji na samun yardar Allah saboda su tsere wa kowa haka idan jarrabawa ne zaka ga Allah ya fi jarraba su saboda ƙa'ida ne iza ahabba Allah ta'ala abdan ibtalahu yasma'a tadarruahu Allah in ya so bawa sai ya jarrabe shi shi yasa manzo sallama yace a cikin hadisi yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal waɗanda suka fi tsanani gurin jarrabawa Allah ya jarrabe su ne annabawa an gane sannan wa'anda ba su kai annabawa ba haka a gwargwadon imanin mutum ake jarrabarsa to kaga dole shi yasa to duk wata ibada da kake ganin za ka samu lada duk wata ibada da Allah yake so manzan Allah ya yi ta sallar salama? in zikiri ne shine ma zakiri rina ko shugaban masu zikiri da aka abin da ya rage ma koma ka gani yaya manzan Allah ya sallallahu salama me ya faɗi ka faɗi an gane don shi Allah ya bawa jawami'ul kalimi kalma ce takaitacciya za ka faɗe ta amma ta tattaro duk wani alkhairin duniya da na lahira an gane saboda ya fi ka sanin abin da ake gaya wa Allah Allah ya yadda da mutum shi yasa in kana so ka huta duk irin a ce wannan ka a'a manzo yana da nasa manzo yana da azkarus saba yana da azkarul masa an gane in ka dau wani dan littafi dan karami ne hisnul muslim a cikinsa duk zikiran manzon Allah suke sallallahu alaihi da safe yana kaza kafa kaza yake da safe yakan yi kaza kafa kaza akwai ma wanda in kai da safe kafin ka yammata in ka mutu kana mai yaƙini manzo Allah ya ce kai dan aljanna ne sauƙi ne fa addinin fa mai sauki ne shine sayyidul istighfari haka in kai da yamma kana mai yaƙini kana mai sakankancewa in ka mutu kafin wayewar gari manzo Allah ce kai dan aljanna ne shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت haka na ce duk wanda ya faɗe shi yana mai sakankancewa yana mai yadda inda safe kafin ya yammata in ya mutu dan aljanna ne haka in ka duba akwai irin su la ilaha illallah wa'adahu la sharika lahu lawul mulku wa lawul hamdu wa ala kulli shay'in qadir manzo Allah yakan yi kafa 100 da safe haka in ka duba akwai irin su Allahumma bika asba'ana wa bika amsaina wa bika nahaya wa bika namutu wa ilaykan nushu dukkanin su azkar ne na manzon Allah shi yasa duk wata ibada da Allah yake so a yi ta to manzon Allah ya aikata ta abinda kawai kai ya rage ma koma ka bibiya ya yayi an gane koma ka bibiya yayi baka da bukata sai ka sai ka tima an gane ko ka buga kirji ka yi gumi kana ta wahala kanka nan wannan ke nuna cewa Allah bai karba ba an gane shi ambatan Allah ba shi da bukatar wannan nutsuwa yake sawa shi shi yasa nan wani malami ya ce in dai kaga kana ta gumi kana ta dukan kirji kana ta gumi ka kasa samun nutsuwa to wallahi ba ambatan Allah bane dan shi ambatan Allah nutsuwa yake sawa ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah ya ce da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa idan kuma zukata suka samu nutsuwa in zuciya ta samu nutsuwa duk jiki ai ya samu nutsuwa ko ya gyaru haka manzo Allah ya ce ko ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb yace a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru duk jiki ya gyaru haka in ta ɓaci duk jiki ya ɓaci kaga in ta nutsu duk jiki ya nutsu to shi yasa ba daidai ai kake ba ba ka da buƙatar wannan shi yasa nan abin da dai ya rage wa mutum shine koma kai karatu kuma kada wai ka ɗauka a ah, ai ana yi a garinmu ai an a yanzu su malam wane da suke kaza ba daidai suke ba a ana batun manzon Allah a cikin addini a ba a batun kowa ko kowa yana da malami kowa yana da iyaye batun annabi muhammad ake sallama shine wanda ya fi baban kowa don eh, haka yanzu shi ake dubawa a gani shine madubi na al'umma kakayayi shine kawai amma duk girman mai girma duk matsayin mai matsayi ba batunsa ake ba haƙƙin manzan allah ake batu ana allah ya sa mu dace shi ya sa to daga cikin an gane sharaɗi na karɓar ibara shine almutaba'a ina ganin anan za mu tsaya ban yi bayanin karatun satin da ya wuce ba ko to amma mu bashi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa in dai ban manta ba an gane zan yi wannan bayani amma zan ƙara maimaita karatun na yau kenan a duba malam yace ad-dabitul khamisu malam yace ƙa'ida na biyar al-ibadatu yace ibadodi arba'atu aqsamin kaso hudu ne al-ibadatu ibadodi arba'atu aqsamin kaso hudu ne al'ibadatu ibadodi arba'atu aksamin kaso hudu ne na ɗaya ibadatun badaniyatun ibadodi na jiki wanda da jiki ake yin wannan ibadar an gane ibadatun badaniyatun ibadodi na jiki wanda da jiki ne ake yin wannan ibadar shine ibadatun badaniyatun ibadodi na jiki an gane kamar irin su sallah ko kamar irin su hajji kamar irin su jihadi wannan duk ibadatun ne badaniya an gane da jiki ake yi dan za a gwabza yaƙi an gane a wannan kaga wannan duk aiki ne na jiki sai na bi akwai ibadatun ƙauliyyatun, ibadodi na magana na faɗi karatun alƙur'ani salatin annabi istighfari la ilaha illallah kaga wannan duk ibadatun ne qauliyatu an gane haka har koyarwa tunda ai da baki ne kake yin ai magana ko yanzu duk karatun nan da muke ibada muke na faɗi an gane ibada ne na faɗi shine ibadatun qauliyatun akwai ibadodi na faɗi an gane sa'an nan na uku akwai ibadatun maliyatun ibadodi na dukiya sadaka ko dukiyarka za ka sa zakka ko zuciyarka wannan dukiyarka za ka sa da dai sauransu kaga ibadatun maliyatun akwai ibadatun qalbiyatun akwai ibadodi kuma na zuciya an gane wanda zuciya ce take kudurewa irin imani da Allah ko ibada ce ta zuciya imani da mala'ikun Allah ibada ne na zuciya i'tiqadi ne an gane imani da kaddara wannan duk ibadatun ne qalbiyatun irin su ikhlasi irin su alkhashiya irin su arraja irin su arragba wannan dai ibadatun ne qalbiyatun su ne ibadodi na zuciya الضابط السادس قاعدة نشدة التوسل قسماني tawassuli kaso ne shine at-tawassulu tawassuli qismani ne na ɗaya a tawassulin mashru'u tawassuli abin shar'antawa tawassuli abin shar'antawa wa huwa tawassulu shine tawassuli ilallahi zuwa ga Allah idan an ce a tawassul shine kamun kafa an gane tsani tsani zuwa ga Allah yace ce tawassulu ila ilallahi shine at-tawassulu ila tsani zuwa ga Allah bismin da wani suna min asima'ihi daga cikin sunayensa an gane kamar al'alim sunan Allah ne ko ya alim allimni ko kaga ka ringa ka kama kafa ya masani sanar da ni ya mai iko nuna min ikonka Allah akan ya kaza ya kaza haka ka kama wani suna daga cikin sunayen Allah an gane ka ringa roƙon Allah da wannan sunan an gane au sifatin ko wata sifa min sifati daga cikin siffofin Allah an gane au sifatin ko wata sifa min sifati daga cikin siffofin Allah au bi amalin salihin ko kuma da aiki na gari aiki na kwarai au bi talabid du'a'i ko kuma da neman addu'a min ar-rajul salihi daga mutum na kwarai na gari na biyu at-tawassul al-mamnu'u tawassuli wanda aka hana at-tawassul ila Allah shine tawassuli zuwa ga Allah bima lam yasbut da abin da bai tabbata ba fi shar'i cikin shari'a annahu wasilatun cewa wannan abin wasila ne an gane saboda Allah ya faɗi ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila ina ganin anan za mu tsaya duk abin da muka yi daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure daga gare mu ne ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa da haka anan za mu tsaya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika